baza ƙarfi ne kuɗinka, in kuma ka tashi wato ka kashe su ta hanya mai kyau. Da rashin tayi akan bar arha, jama'a barka da hantsi. Shalu Garba ne tare da abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin ta yi. To har yanzu muna kan batun haƙan man fetur a arewa. Yau ma za mu ɗora daga inda muka tsaya. Shi PIB ɗin nan abu ne wanda yake aka shi obasanjo ya faro shi aka shekara kusan takwas ana abu daya aka yi bincike aka nemi shawarwarin kasashen duniya baki daya aka duba yadda aka yi a malaysia aka duba yadda aka yi a indonesia aka duba yadda aka yi a venezuela aka duba yadda aka yi duk a sauran wurare aka duba kuma yadda aka yi a saudi arabia yadda shirin aramco yake aka shiryo aka yi wannan kundin eh, eh, doka da aka kira shi pib amma saboda mutane 'yan majalisa din da suke na wancan lokaci ko na wannan lokaci mafiya yawan su mun san jam'iyyar da suke ciki suna kallon abu kullum daga a cikin abin da ake cewa na romandedness suna kallon su ta yar karamar kafa suka kasa gane cewa wani abu ne wanda yake zai zama alheri wa najeriya baki daya suka caccanza abin suka lalata abin kuma abin ma aka zo yanzu gashi na aka kasa fasin ɗinsa a cikin senate ko a house of reps to ya za a warware wannan yanda za a warware wannan abu duk gaba ki ɗaya ka cokam allah ubangiji ya sa waɗanda suke sauran wannan program za su gaya wa shugaban ƙasa abu mafi sauƙi zai ji labarin iri-iri zai ga mutane iri-iri kowa zai zo ce shi gwani ne kowa zai zo ce shi ya iya to alhamdulillahi shi ma ya taɓa zama ministan mai saboda ka ya san yadda shige da fice da rigingimin mai yadda yake abu mafi sauki shine a je a ɗauko ainihin wancan pib petroleum industry bill din nan a ɗauko shi ai an yi public hearing jama'a sun ba da nasu gudunmawa kafin a kai ga wannan amma waɗansu suka ga cewa idan aka yi haka za a toshe musu hanyoyin sama da faɗi za a toshe musu hanyoyin da za su rika ci ba yanka za a toshe musu hanyoyin da suke satan kuɗin talakawan najeriya suka ƙi yadda a yi wannan bil a ɗauko wannan bil shugaban kasa ya dauko a sake dawowa da shi na national assembly a saurari jama'a ni na imani da Allah da maganar subsidy da maganar wannan abu da muke magana yanzu tallafi ai tallafi dinnan da ake magana da maganar tallafi da maganar ci gaba da tono mai ai basin din da muke da su kamar yadda mai magana ya faɗa shi Allah ya Alhaji ni. akwai Bidda basin akwai Dahome basin hmm. akwai Benue trough akwai chad basin wayannan su ne inland basins guda hudu wanda suke kunshe da mai wanda yake man arzikin da ke kwance a wannan guri bai kamata a ce najeriya ta yi talauci ba har abada shugaban kasa ka taimaka da rasulillahi da Allah da rasulillahi a bangaren mayin gajar arewa ne mun ga masifa arewa ka mun ga mayawo da Allah Malam Amina ba. Sali. Eh, don wallahi ba da fetur. yanzu galan guda ɗan garba ya wuce 100 an san. Mun bai cike nan jan sai a ce mana dila. Kun mun je ga dila. Eh. Yace Market. in zo muku lagmajin sai su ce a matata ne shin waya yake za ki yi wasa ki ne dan garba ba mana tsarin dila taliba da dila ba mu da fetur ba mu da dila To Alhaji Kailani barin dawo gare ka yanzu wai man fetur nan idan har aka kai ga samo mai a wuraren nan duk da kuka yi lissafi a yanzu wai man kaɗai ake samu ne ko kuma a akwai wasu albarkatun kuma da ke bin wannan mai ɗin da zai zama alfano ga ƙasa. kamin ba da wannan asa, barin sake ƙara wani abu a kan abin da senator ya magana a kai mm-hmm. wannan magana petroleum industry din da ya magana ai akwai original one ita ce na farko da za a yi amfani da shi za a samu kamfanoni wanda za su fito daga cikin local contents sun fi hamsin za a raba nnpc kamfani kamfani kamfani wanda kowane kamfani zai tsaya ce, kuma za a dinga aiwatar da abubuwa kowa zai samu aikin yi a a ƙarƙashin wannan pib din to amma saboda son rai yadda muka gani ita minista ta ba da ƙarfi sosai akan ita ce tuwo ita ce nama shi yasa aka zo aka samu fanni fanni fanni na pib ya fi goma a assembly din yau a ce wannan yau a ce wancan kuma a cikin wannan pib wanda minista da ya zane ta kawo 'yan neja delta wa'annan state state state din wato jihohi kudin da za su dinga samu ya fi na a ce arewa gaba daya tara kamar abin da yake faruwa yanzu kenan To a kundin na farko da kace ana da ita na farko eh, kafin na yanzu. Eh. An rarraba kudaden ne ga dukkan jihohi daidai? Ba raba ba. Amma duk abin da yake ciki kowane sassa sassa na Najeriya kowa zai samu kuɗi kuma za a samu wadata. ba cuta ba cutarwa in wannan suna da wancan wancan a cikin nan za a kai kamfani kaza waje kaza to amma duka wayannan abubuwan karfin da minista ta ce ita komi ita za ta yi ta ɗauka eh, nnpc ɗin nasu ne sai abin da suka yanzu kin wancan pib din idan na fahimce ka sosai dama ta rage ma minista ko ma wane ne ko ma karfi sosai yanzu ma ba a aiwatar da pib din ba a national assembly amma local content in kika je ya zo. sun kafa wannan kamfani din sun ɗauki mutanensu ba 'yan najeriya ciki su kaɗai suke wannan an fara ba to kin gani an samu gwamnati wanda ta zo ta raba ƙasar nan gaba ɗaya sun manta cewa mannan da suke magana kakanninmu ne suka ba da kuɗi aka je aka fara drilling na mai a niger delta to sai in dawo kan tambaya da kike eh. a gurɓataccen mai ba mai kawai ba ne wato kin gani in za mu tafi kan tarihin yadda mai ita kanta gurɓataccen mai Allah ya shimfiɗa mana shi shine mutane ne da dabbobi da itatuwa da suka mutu sai suka yi decomposing to su ne suke forming crude to a cikin crude din nan Allah subhanahu wataala akwai si na crude bayan teku daga can ƙasa sai Allah ya shimfiɗa man kamar ita ma teku ce onshore akwai offshore kuma na rijiyoyi amma cikin gurɓataccen man nan akwai iskan gas akwai mai to wannan in aka zo a refinery aka ɗauko shi aka zo aka dafa a distillation columns to za ki ga kowanne yana fita cikin wannan gas ɗin akwai gas sun fi goma iri daban-daban na abinci ne na wanda za a yi abin nan na dafa eh, abin nan na kamfanoni ne na ina ne duka gasu methane ethylene menene da sauransu duka gasu suna fitowa ta ana kowanne in ya kai abin nan nashi ana dafawa in ya kai temperature sai ke yana fita kuma duk wannan ana iya sayarwa ana sai da su ah, to in ba da ce refineries mu suna aiki yau ba maganar ba bane kawai dukiyan da ke kunshe a cikin gurbataccen mai Allah ne ya sani bayan wannan gas din ana samun AGO a ciki ana samun wannan PMS da kike magana ana samun LPF4 dukiya ce iri-iri so sabili da haka wannan abu kamar yadda shi sanito ya magana Allah ya ba eh, zababben shugaban ƙasa ƙarfin gwiwa da kuma tim ɗin da za su zo su yi aiki da shi a tabbatar wayannan man an haƙo su kamar ku. Jama'a lokaci ya yi mana halinsa, sai mako mai za a idan Ubangiji Allah ya yarda mu ƙarƙare firar. A madadin mu Sanata Ibrahim Musa Maturi da injiniya Kailani Muhammad da Alhaji Mai Gandi ɗakin gari. da wakilayarmu Madina Dauda. Nisa Lugarba ke cewa ku lafiya. Ba ƙarfi ne min kuɗinka, in kuma ka tashi kashe wato ka kashe su hanya mai kyau. Kuɗi kashe su hanya mai kyau. Wanda ka sai ya ji daɗi, kai da kayan kai ma ka ji daɗi in ka kashe su.